وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وزاهم أورا ɗora akan darasinmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da uku bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a kan masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye alaƙar da take tsakaninsu da junansu don neman yardan Allah sun gina abokantaka sun gina ƙawance sun kyautata alaƙa tsakaninsu akan da'a wa Allah da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai rabautar da su waɗannan ni'imomi a ranar alkiyama Allah ya samu a cikinsu Allah ya samu dace duniya da lafiya to za mu tashi a farkon aya ta saba'in da hudu الله يمنى جابورانشي يسامو داشي بنيدي تسي الله يشي بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مظلمون وما ظلمناهم ولكن Allah madaukakin sarki ya yace innal na, fi azabi jahannama khalidun Allah ya ce lallai mujirmai masu laifi waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce ma dokokin Allah fi jahannama khalidun Allah ya ce suna cikin jahannama kuma da su dawwama a cikin wutan jahannama in ji Allah Allah ya tsare mu ba munin abinda mutum zai yi ma kansa ya cuci kansa ya zalunci kansa kamar ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mafi munin laifi da mutum zai yi ya zalunci kansa ya ci amanar kansa da kansa kamar a ce ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce mujrimai mujrimai bi ma'ana kafirai Allah ya ce fi azabi jahannam suna cikin azabar jahannama a ranar alkiyama Allah ya tsare mu da jahannama babu tozartuwa mafi muni da mutum zai yi kamar a ce makomarsa jahannama ce babu tozartuwa mafi muni da mutum zai yi kamar a ce makomarsa wuta bayan ya gama rayuwar dun Allah ya tsare mu daga azabar wuta khaliduna Allah ya ce kuma da su dawwama a cikin wannan wutan jahannama la yufattaru anhum ai la yukaffafu anhum Allah ya ce kuma ba za a sassauta musu babu sassauci Walaƙanci idan na duniya ne idan mai walaƙanta kan bai sassauta ba to ita azabar tana sassauta kanta da kanta idan an daure mutum shekara 100 a gidan yari idan yayin shekara ɗaya, hukunci ya ƙara sauki idan an ɗaure mutum shekara goma idan ya yi kwana ɗaya hukunci ya ƙara sauƙi ko ba a maka afuwa ba hukuncin da kansa da kansa zai warware kansa da kansa ka samu sauƙi to duk inda Allah ya magana na lahira sai ya ce babu sauƙi babu sauƙi babu sauƙi jama'a mun fahimta idan an ɗaure mutum a kurkuku idan horo ake mishi yau da gobe idan horo ne na duniya yakan sa jikinsa ya saba da wannan horon haka ne ko ba haka idan sojoji sun tafi training horo ake musu mai tsanani wadda farar hula ba zai iya ɗaukan horon ba amma kwanaki da za su yi a wajen training ɗinsu watanni da za su yi a wajen training ɗinsu sai wannan horon sai ya bi jikinsu sai kuma su saba da shi haka ne ko ba haka ba to duk horo idan na duniya ne jiki yakan iya sabawa da shi saboda yau da gobe da ake yin shi to duk inda Allah ya zo in maganan horo ne na lahira sai ya dinga cewa babu sauki babu sauki babu su ba a sabawa da shi saboda duk abin da aka maka yau wadda za a maka gobe ya fi wadda aka yi yau tsanani to kaga babu ranar da ra'a saba shi babu gata da mutum zai makarsa a rayuwa mafi tsada kamar kullum ya dinga kwana yana tashi da maganan wuta da aljanna ba gata da mutum zai yi wa kansa a rayuwa kamar kullum ya dinga kwana da maganan wuta da aljanna ka sani duk abin da kake aikatawa a duniya ɗayan biyu ne ko dai abin na ƙara taimakawa ne wajen ka shiga wuta ko kuma abin yana ƙara taimakawa ne wajen ka shiga aljanna wannan haka tsarin rayuwar ciki duk abin da ka yi yana taimaka ma ɗaya ɓangare ne mai kyau ko maras kyau wuta ko aljanna to idan mutum yana farki a haka kullum zai dinga sarrafa rayuwarsa ta yadda za ta taimake shi wajen ya samu sauki bayan ya tsaya a gaban Allah subhanahu wataala Allah yace la yufattaru anhum ba za a sassauta musu ba wa hum fihi mublisun Allah yace su din nan a cikin wuta suna cikin tsananin ɗaya tsammani da kuma tsananin takaici suna cikin ɗaya tsammani daga samun sauƙi Allah yake kuma suna cike da baƙin ciki da damu ɗan wuta ba wadda zai iya sadaukar da kai a nan duniya irin sadaukar da kan da ɗan wuta zai yi bayan ya mutu amma dukkan sadaukar da kan nan malam ba zai amfane shi ba kuma duk lafazin da za a ma ɗan wuta bayan ya mutu ba za ka ji wani lafazi da yake da sauƙi a cikin lafazin ba magana in za a mishi babu magana da ka ji lafazinta akwai sauki a cikin ta ya kamata mutum ya ba ma kansa kariya ko bai kamata ya kamata ya kamata Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma zalabnahu Allah ya ce ba fa mun zalunce su bane duk inda kaga dan wuta a cikin wuta in kaga dan wuta a cikin walakanci da kaskanci Allah ya ce wa mazalamnahum ba mun zalunce su bane walakin kanu hum zalimin Allah ya ce su ne azzalumai su suka ci amanar kansu da kansu dan wuta shi tuci kansa dan wuta shi zalunci kansa Allah ya ce ba mun zalunce su bane muka saka su a wuta Allah ya ce su suka zalunci kansu da kansu shi yasa malam duk abin da mutum zai yi haka da ka ji wurare ba za su kirgo ba a Qur'ani إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من عمل صالحا فلنفسه to haka duk cikin alkur'ani za yi ta gamuwa da irin Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun gyara kun yi mai kyau Allah ya ce kun yi ne makanku wa in asa'atum falaha idan kun bata kun yi memuni kun yi ne makanku man amila salihan falinafsihi Allah ya ce duk wanda yayi nagartaccen aiki yayi ne makansa wa man asa'a fa alaiha wanda ya munana Allah ce shi ma ya munana ne makansa malan haka rayuwa ce idan ka ji mutum yayi ashar wallahi yayi ne kansa shi ya sa rayuwa malam wallahi ba gatan da Allah zai maka a duniya kamar Allah ya haɗa ka da iyaye ko ƴan uwa ko abokan zama wadda da su hana ka yin laifi wallahi man ba gata a duniya da zaka samu kamar ka zauna da wadda zai dinga hana ka yin laifi idan ya ga zaka tafi wajen shaye-shaye ya koro ka wallahi ba ka da gata a duniya ka in zaka je ka yi laifi wadda zai taro ka wallahi ba ka da gata kamar kamar yadda duniya za ta zura maka idan ka yi mai kyau ba mai ce maka o oh. in ba za ka zo masallaci ba ba mai ce mata shi kaje idan ka zo ba mai ce maka don mai ka zo idan yanzu da ake karatun nan kana kwanci a gida ba mai maka magana to alamar a duniya gatanka ya kare gatanka ya kare in za a kira asubahi baka da mai ce maka tashi ka tafi ya ma faɗa gata ta kare in da ka sha wiwi ba wadda zai kama ka ya maka hukunci ko ya ma horo ko ya ma faɗa ka da gata babu gata a duniya shi yasa idan uwa ta mutu uba ya mutu babbanni sun mutu ka yi ƙoƙari ka zauna ko a makwabtaka da wadda zai fito ya dinga gaya maka gaskiya duk mutumin da zai dinga gaya maka gaskiya ko da yakan maka mummunan fahimta ka yi haƙurin zama da shi in dai shi duk abin da ya gani zai fito ya gaya maka to koda yakan maka mummunan fahimta kai haƙurin zama da shi karka yadda a ce za ka zauna da mutane kawai abinda kake so hede su goyi bayan ka to baka da gata baka da gata ko makwabcinka ne inda shi zai fito ya gaya ma gaskiya duk yadda baka jin daɗin zama da shi kai hakuri da shi zai dinga tsinkayar da ka zai dinga tsinkayar da ka to idan mutum ya rasa nan gatan shikenan ya rasa rayuwa mai kyau ya rasa rayuwa mai kyau idan ka ga dama yau ka kwana a gida in ka ga dama baka kwana a gida ba ba mai ce maka ina kaje ba mai ce maka kuma danni ba mai ce maka me yasa baka dawowa da wuri a to gata ya kare in ka ga dama ka yi hira sha daya in ka ga dama ka yi hira sha biyu in ka ga dama ka yi hira karfe ɗaya karfe biyu zaka zo ka buɗe dakin ka ka shiga to gata ya kare الله يمنى موافق الله يتي وما ظلمناه الله يتي بمظالمين تيسوا ولكن كانوا بمظالمين الله يتي سوزك ذلك كان سوزك دك إنك إذا متلنا رأيوا إنا يوكت الله يسام سي الله يتي ونادوا يا مالك ليقوم علينا ربه قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أن أبرموا أمرا فإنا مظلمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ce wa na dauya maliku waɗannan mujurmai da suke cikin azabar Allah suke cikin jahannama Allah ce sai su yi kira wa dau ya maliku sai su ce ya maliku maliku shine mala'ikan da ke kula da jahannama akwai mala'iku da yawa wadda Allah ya sa su gudanar da ayyuka game da ‘yan wuta, gadin ƙofar wuta, azabtar da ‘yan wuta, to amma dai babban jami'in da ke kula da jahannama shine Malik. a hadisin bukhari hadisin samrat bin jundabi lokacin da mala'ika jibril da mika'il suka zo suka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya da shi ya je yayi gane-ganen abin da ya gani sun ga sun wuce maliku a jikin wuta annabi ya ce tun da nake ganin abun gani ya ce ban taɓa ganin abin tsoro irin maliku eh. annabi ya ce mun wuce shi a jikin wuta yana ta gyara ta wana dau ya maliku Allah ya ce sai su ce ya maliku li alaina rabbuka ka roka mana ubangiji ya halakar da mu ya karkashe qala sai Malik ya ce musu innakum makithun yace a kudin nan zaman wuta da ku yi tutur ba mutuwa shine ma la ya mutu na fiha wala ya dama Allah ya ce wuta ba mutuwa ba rayuwa ka mutu ba da ka mutu ba wala yuqda alaihim fayamutu Allah ce ba za a kashe in wuta ba balle su mutu Allah ya ji kan Sheikhul Islam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Malam Gumi yake cewa yau mutum Allah ke bada labarinsa a Qur'ani dan Adam da kansa yake roƙon alfarma a kashe shi ai dan Adam waje yayi waje yau mutum ne yazo yake neman alfarma da kansa a kashe shi ai kaga halin da yake cikin ya fi mutuwan tsanani to malam duka wannan kuskure mutum zai makansa kuskure mutum zai makansa idan yace yana so ya rayuwa yadda yake so eh. idan aka ji aka zuba yan wuta a wuta Allah ya tsare to shi ke ta ɓaci dama daga lokacin da aka isa da ɗan wuta bakin wuta to tabbatan ta ɓaci kafin a sasu a wutan Allah zai sa duk su kneel down a gaban wuta domin wuta rami hufrat saboda ka wadda ya fi laifi yana ƙasa wadda bai kai shi laifi bana samansa haka haka haka haka haka wa'yansu suna can ƙasan ƙasa malam waɗansu sai an durƙusar da su a gaban wutan Allah ta ce ku leƙa wutan wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari alaysa hadha bil wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar ran da za a bijirar da kafiri a bakin mutu. Allah sai ya ce ku kalla alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaskiya bace qalu bala wa rabbina sai su ce wallahi Allah gaskiya ne qala sai ya ce fadhuqul azaba bima kuntum takfurun yau za ku ɗanɗana azaba saboda kafirci da kuka yi a duniya to idan aka ja ka zuba su a wuta Allah ya tsare ni to shikenan kuma sai a fara zargin juna domin dama sababin shiga wuta ai mu muke haddasa su da kai da kai saboda ka idan aka shiga wuta karuwa tana zargin maneminta manemi yana zargin karuwa ita tabbatar da shi wata sanadiyan giya ya halaka yana zargin waɗanda suke sai da giyan ga sunan su kuma suna zargin da ba kwa saya da ba mu yi ba kowa na zargin kowa Allah ya ce wa iz yatahajjuna fin nari فيقول الضعفاء فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار يخفف يخفف عنا يوما من العذاب الله يجي وإذ يتهاجون في النار الله يجي lokacin da suke ta zaɓin za a cikin wuta wannan yana musu da wannan wa iz yatahajjuna fi nari ɗa zai ja'in ja da mahaifi wa iz yatahajjuna fi nari mace za ta yi ja'in ja da mijinta wa iz yatahajjuna fil nari karamin ma'aikaci zai ja inja da mai gidan shi kowa yana tuhumar dan uwansa shine sanadiyar lalace. to malam idan dai muna rahe muna rahe muke karanta wannan don me zai sa bara mu jara akwai wadda ba za a cin mishi bane babu akwai wadda ba za a cin mishi bane to gashi nan wa in yatahajjuna fin finnari Allah ya ce suna tacan baki a cikin wuta fa yaqulu du'afa'u labi na istakbaru sai masu rauni ƙanana suna ce ma waɗanda suka yi girman kai ma'ana suna ga manyan su inna kunna lakum tab'an yalla kai mu a duniya bin ku muka yi abinda kuka ce mu yi shi muke yi fa hal antum mugununa anna nasiban minan nar shin yanzu ba za ku wadatar mana da wani yanki na wuta ba yanzu ba za kuma Allah bayani cewa ku kuka damu ba mai gida yanzu ba za ka ma Allah bayani cewa waɗannan miyagun ayyuka kai ka jani cikin su ba baba yanzu ba za ka ma Allah bayani cewa kai ne ka zama sanadiyar lalacewar tarbiyya na ba fa hal antum mugununa an la nasiban minan ƙala qala na istakbaru sai manyan su ce musu inna kullum fiya ai dukan mu gamu a cikin wuta yaya wadda ke cikin wuta zai iya taimakon wadda ke cikin wuta inna kullum fiya ai dukkan mu ga mu a wuta da muna waje ne to za mu iya wani abin da za mu iya amma duka a cikin dukan mu ga mu a ciki me za mu iya yi inna Allah qad hakama bainal ibad Allah ya riga yayi hukunci tsakanin bayi babu sauran daga kafa babu sauran daga kafa da wanda yayi fim da wanda ya tsaro fim da wanda aka sayar ma fim da wanda ya bada aro Allah duka ba wanda zai bari a ranar wai ka ce wani ne ya saka babu ruwan Allah tunda shi Allahnka ne shi kadai yayi ka shi kadai ke baka abinci ke daukar rayuwarka to dan me zaka ce kuma wani ya saka fada mishi abin da ce zai yi abuwa abin da aka tilasta maka dole dole amma abin da bara'inka to Allah baya bu wai ka ce wani ne ya saka a'a yadda yayi ka bai shawara da wancan ba to don me shi kuma da ka yi shawara da wancan wajen ka bi shi akwai dalili ba? haka sai abubakar ya rayu sai da mutanen makka ya zama har gulmansa suke yi idan an saukar da wa'ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana bayani Allah ya ce ayi kaza ayi kaza a bar kaza yi kaza a bar kaza sai a ce to yanzu bari ku ji abubakar tun kan ma a karanta ayar da ta saukon shi da zai fara yin abu wata ran gulman har ya cin mishi to wai kai abubakar wai me yasa kai daga an ce ayi abu ka tsaya man tukunna ka jima hujjan da aka ce ayi abun kafin ka yi to annabin ya ce in yi abu kuma sai an sai na jira an ban hujja Ya ce Allah da ya yi ni ce in yi abu kuma in zauna sai an kawo min hujja in yi abu Ya ce ai tun da bakin da baya ƙarya ne ya faɗa yace hujja ta zo ta abinta yace ni na fara aiki shi yasa yake ce mai siddiq amin inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga ya hukunci tsakanin bayi wa qala allazina fin nari to kuma duka yan wutan sai su haɗu su shawara a tsakaninsu sai su to ku zo mu je mu roƙi mala'ikun da suke gadin wutan Allah ya ce wa ƙarar labina finnari li khazanati jahannam sai waɗanda suke cikin wuta sai su zo su ce wa mala'ikun da suke gadin wuta ud'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku ku mala'iku yukaffif anna yawman min al'azab ya mana rangwame ya mana sassauci na ini ɗaya na azaba abdullahi ɗan abbas yace roƙon da suka yi ud'u rabbakum yukaffif anna yawman min al'azab ku roƙa mana ubangiji ya mana sassaucin ini ɗaya na azaba abinda suka roƙa duk shekara dubu Allah ya ba su hutun kwana ɗaya ini ɗaya Allah ya ce bai yadda ba duk shekara dubu shekara dubun ba irin shekara dubun duniya ba irin shekara dubun lahira a duniya kuma sai an shekara dubu tukunna a yi ini ɗaya a lahira Allah ya faɗa a a duniya sai an shekara dubu tukunna a lahira an yi ini ɗaya ini ɗaya to da su roƙa su ce Allah idan an shekara dubu a wuta ya ba su hutu na ini ɗaya Allah zai ci musu bai ɗaya malam to da ka samu abin da ya ja mutum cikin wannan musibar a duniyan ma abin bai biya mishi bukata abin da ya sa ya shiga wutan a duniyar ma abin bai biya mishi bukata amin to idan suka roƙi mala'iku ku roƙa mana ubangiji mala'ikun sai su tambaye su ƙalu a walam taku wannan alfarmar a wajen mala'iku mala'ikun sai su ce musu awalamtaku taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat shin bai kasance manzanninku sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba abinda aka sa ku a wuta sanadiyar san dama ba a zo an muku wa'azi akai ba kalubala sai su ce an zo an mana wa'azi kalufa da ku sai mala'iku su ce to ku roki Allah da kanku mu ba ruwan Allah sai ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal Allah ya ce ai addu'an kafirai addu'ar banza ne wa zai saurare ta to amma fa duk da hakan sai da suka roki Allah qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin ربنا to idan mala'iku suka ce musu ba za su roƙa musu ba to ai su ƴan wuta sun san duk abin da suke ciki Allah yana ji to sai su haɗu su yi addu'a bai ɗaya ƙalu rabbana sai su ce ya ubangijinmu ghalabat alaina watuna shaƙawar mu ce ta yi rinjaye akan mu Allah rashin arzikin mu ne Allah rashin rabon mu ne yi rinjaye akan mu wa kunna ƙauman ballin Allah har muka zan mutane batattu rabbana ya ubangiji akrijna mina, Allah ka fidda mu auta fa in udna Allah idan mun kara a saki ba mu dama fa inna zalimun Allah mun zama azzalumai Allah ka mana duk abin da kaga dama qala sai Allah ya ce musu ikhsa'u fiya ku sake komawa ciki wala tukallimun Allah zai ce kar dan wuta ya sake mun magana wannan shine magana ta karshe da dan wuta zai yi wa mahalicci iksa kare ake kora da shi a larabci Allah zai ce ikfa'u biya Allah wadare da ku ku koma ciki wala tukallimun kar ku sake mini magana Allah sai ya gaya musu a duniya akwai bayina sun rike addini kuna musu dariya kuna يقولون ربنا فاتخذتموهم سكريا فاتخذتموهم سكريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تو الله سيتي مس إنه كان فريق من عبادي akwai wayansu yanki daga cikin bayina lokacin kuna raye tare da su a duniya yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin suna roƙo suna ce Allah mun yi imani Allah ka gafarta mana Allah ka tukan mu su muhun sikiriyan ko kuma dariya kuke musu a lokacin haka duk ba a duniyan bane malam idan ana tafiya ana tafiya a filin alkiyama ka san kowa yana tafiya ne bisa haskensa kowa haskensa shi zai haska mishi gaban munafukai marasa gaskiya wadda suka juya mu addini baya babu haske sai su dinga kiran abokansu da suka sani a duniya mutane wani ɗan jirani yi tafiya a cikin haskenka sai ce o'o oh, oh. sai ma ka je ka nemi. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم فضرب

وترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الله يكرم ذاك مؤمنين ماذا مؤمنين مات سنة تفيا haskensu na haska musu gaba gare su na haska musu baya gare su lokacin da suke wannan tafiya mala'iku suna musu bishara suna cewa albishirinku bishara gare ku yau za ku shiga aljanna wadda koramai ke gudana a karkashinta wannan shine babban rabo Allah yana gama wannan maganar sai ce kuma yau mataran Yau mai yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu na amanu to a ranar kuma munafikai maza da munafikai mata sai su dinga cewa masu imani unzuruna nakatabis min nurikum ai intaziruna nakatabis min nurikum duk wanda ya gode sani yana da haske sai ce mishi wane ka dan jira ni in tafiya haskenka kilar ji wara'akum sai malaiku su ce a'a kuma ku koma duniya falta mai su nura ku nemo hasken su ma ai ba a lahira suka samu ba a duniya suka yi fafutukan hasken su idan ga mutum ya rungumi alkur'ani da karatu hasken yake nema idan ka ga mutum yana yawaita azumin nafil fili ba yin wane ba ya ji ba haske yake nema idan ka ga mutum zai tashi cikin dare haske yake nema idan ka ga mutum ya bar bidiyo'i da al'adu miyagu haske yake nema idan ka ga mutum ya dulmu ya kansa a cikin miyagun ayyukan nan haskensa yake dishewa da kansa annabi ya ce a hadisi duk wadda ya je kiyama ya samu alkhairi to ya gode ma Allah duk wadda ya je ya samu ta ɓaci fala ya lumanna illa nasu annabi ya ce kar ya zargi kowa ya zargi kansa to idan suka ce musu ku jira mu sai mala'iku su ce a sai dai in da ku koma duniya kuma ku nemi haske su ma hasken ba alfarma aka musu ba aiki suka yi suka samu hasken su a duniya kalu sai su ce ma abokansu alam nakum ma'akum to wai a duniyan ba tare da ku muke ba alam nakum ma'akum anguwar mu ba ɗaya da ku ba alam nakum ma'akum masallacin mu ba ɗaya da ku ba alam nakum ma'akum makarantar mu ba ɗaya da ku ba alam nakum ma'akum kasuwar mu ba ɗaya da ku ba kalu bala yan aljanna sai su ce musu eh gaskiya ne ɗaya a gari ɗaya muka rayu a anguwa ɗaya muka rayu a kasuwa ɗaya muka rayu makaranta ɗaya muka yi na kun sai dai ku fatantum kun a duniyar kun fitini kanku ka kwallafa ma kanka abinda ba za ka iya na walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al-amani kuka sa buri a zuciya sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza hatta da amrullahi kwadam sai ga al'amarin Allah ta wa garrakum billahi garur me rudin nan yayi ta rudin ku game da ubangiji sai ce eh komai din mu ɗaya ne amma mu mun natsu mun san me muke ciki ku kuma kun yi ta burace burace kun yi ta raya ma kanku ababan da ba za su fidda ku ba to malam in dai kuɗi ne yaushe ne za ka yi kuɗin ka faɗa yau shekaranka arba'in hamsin yaushe ne za ka yi kuɗin yaushe za ka yi kuɗin yaushe ne za ka yi kuɗi kuma in kai kuɗin sai mi masu kuɗi nawa ka gansu a kan idonka wadda ba su da kwanciyar hankali ba su da ƙoshin lafiya duniya ta taɓa biyan bukatan wani ne to Allah sai ce musu karku sake mun magana to amma dai wannan ai duk wa'azi ne fa wa. kai da abun bai faru da kai ba kai da baka mutu ba kai da kace da sauran raran lokaci a gaba gare ka sai ka gyara gyaran kuma sai ya amfane ka Allah yace wa nadaw ya maliku da su kirayi maliku su ce li yaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya halakar da mu mu huta kala sai ce maki sun a azaman tutur zafi a cikin gidan wuta laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo muku da gaskiya walakin aktsarakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawanku ku makiya gaskiya ne ba su so abinda zai raba ku da wannan azabin mun zo muku da shi an muku wayi an karantar da ku walakin aktsarakum lil haqqi karihun sai dai mafi yawanku ku makiya gaskiya ne Allah sai ce am abramu amran ai bal mu kaidan lil islam wal muslimin Allah ya ce a'a ba ma fa sun ibin Allah bane kawai sun ma yi ta shirya makirci da kaidi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shirya makirci da kaidi wa addinin musulunci sun shirya makirci da kaidi wa musulmi Allah ne ya taimaki annabin sai ya taimaki addinin Allah ya ce am abramu amran an din nan bi ma'ana bal abramu amran Allah ya ce ai sun yi mata kullu kullun makirci ne ma addinin musulunci fa inna mubrimun Allah ce kuma sai muka kulla musu namu don mu kubutar da annabin mu mu tabbatar da addinin inji wa yamkuruna wa yamkurullah Allah ce suna makirci Allah na biyar musu da martani akan makircin da suke yi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida ba abinda basu kulla ba shine ma'ana am abramu amran fa inna mubrimun وإذ يمكر بك الذين كفروا Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa iri yamkuru bika lalari na kafaru Allah ya ce katina lokacin da kafirai suka zauna suna shirya maka makirce makirce liyafi bituka domin su tsare ka li yuthbituka ay li yahbisuka aka yi mitin aka ce a nemi wani kurkuku boyayyen kurkuku a kama shi aje a kule shi ba za a fidda shi ba sai ya mutu aw ya qutuluka wadansu kuma suka ce a babu wani a sashi a kurkuku a far mishi kawai a kashe shi aw yukhrijuk ko kuma a fidda kai daga cikin makka wayamkuruna wayamkurullah Allah ta suna kullama kirci Allah na kulla musu irin nashi na mayar da martani akan abin da suke kulla kai a surat ibrahim Allah ce wa qadi makaru makaran Allah ya ce wa qadi makaru makaran wa inna Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce sun kulla makirci na sosai inja wa qadi makaru makaran Allah ce sun yi makirci asalin makirci tsantsan makirci madarar makirci wa inda Allah yi makruhum amma martanin makircin suna wajen Allah ya gudana ko bai gudana ba Allah ya ce wannan yana wajena ne inda Allah duk ka gama shirya tugunka Allah ce sai na sa hannu tukunne ci wa inda Allah yi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ya ce fa wallahi makircin da suka kulla dutse zai iya gushewa a sanadiyarsa ba wa mutum ba in wa dutsen uhudu aka shirya ma wannan makircin Allah ce za a ga bayan dutsen Allah ce amma gashi na tsallakar da kai an yi makirci ko bai ba an yi makirci Allah ya ce am hasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najawahum Allah ya ce ko dai zato suke yi ba ma jin sirrin su da ganawa da suke yi inji Allah Allah ce ai duk muna ji abinda suka sirranta a cikin zukatansu Allah ce mun san shi wani jawabin duk wani mitin da aka je aka zauna aka yi don a cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cutar da addinin musulunci a cutar da musulmai Allah ce duk mun san abin da aka shirya bala Allah ce wa rusuluna ladaihim yattubun. Allah ce tabbas mun san ko menene ai manzanninmu ma suna tare da su suna rubuta duk abin da ake tattaunawa a wajen insha Allah wa rusuluna ladaihim yaktubun manzannin mu suna tare da su inji Allah suna ma rubuta duk yadda sakatare ke rubuta mitin in an zauna mitin haka mala'ika ke rubuce mitin din a tafi da shi wajen Allah idan an kulla shi ne akan wani sharri don an boye wata fefa a mitin din akwai kofi a wajen mala'ika akwai kofi a wajen mala'ika akwai kofi duk abin da aka a kira waɗannan a ce su je su farma wani a kira waɗannan a farma wani duk yadda aka zauna aka shirya abun akwai kwafi a hannun mala'iku الله يدرسكم في الله يجب قل إن كان للرحمن ولد رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله يتشهد من ذن الله صلى الله عليه وسلم قل كفاك أمسو in kana lirrahmani waladun in har Allah mai rahama yana da ɗa yadda nasara da yahudu da larabawa suke jingina ma Allah cewa na da ɗa to in kana lirrahmani waladun idan har Allah mai rahama yana da ɗa fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda ya kamata ya bauta ma ɗan ba suna bautan waɗannan bayi suna cewa ƴaƴan Allah bane nasara ba suna bautan annabi Isa alaihi salatu wasallam ba uzairu ba suna yahudawa ba suna bautan uzairu ba larabawa ba suna bautan mala'iku ba Allah ya ce to ka gaya musu in har Allah na da kuma za a bauta ma ɗan fa ana awwalul abidin to abuna ya kamata a ga simfiri in Allah manzon Allah ya kamata a fara gani domin shine kai ruka kalkin lai duk wani wanda zai yi da'a ma Allah to manzon Allah ke gaba gare shi jama'a mun fahimta ma'ana kenan tunda ban yi ba Allah ba shi da'a Allah ya ce kulka gaya musu in kana lirrahmani waladun in har Allah mai rahama yana da da fau fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda zai bauta ma dan inda yana da shi kenan tun ban bauta mishi ba bai da shi jama'a mun fahimta ko saboda haka duk wani wanda ya je ya rike wani ya ce wai dan Allah ne yana bautan sa, to ya wuce gona da iri Allah ba shi da lam yalid wa lam yulad annabi ya ce inda Allah na da to a baki na ya kamata a ji haka ne ko ba haka Allah ya samu dace Allah yake subhana rabbis samawati subhana rabbis samawati wal ardi sarki ya tabbata ga Allah ubangijin samai wal ardi ubangijin kasai rabbil arshi ubangijin al arshi amma yasifun daga abinda suke siffanta Allah da shi ma'ana Allah ya kawo tasbihi don tsarkake kansa daga abinda mushrikai suke jingina mishi fararhum Allah ya ce ka bar su ya kudu su yi ta kutsawa su yi ta faɗe-faɗensu su yi ta miyagun ayyukansu wa 'yan abu, su yi ta wasanni su yi ta shagala a rayuwar duniya hatta yulaku yawmahum alladhi adun har su gamu da inin nan da aka musu alkawarinta ba alƙiyama ba kenan Allah ya ce in sun juya baya ka rabu da su kowa ya yi abin da ya ga dama har ya gamu da wannan inin da aka yi alkawarin za a ta da shi a cikinta Allah ya samu dace sai Allah ya ce وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وعنده عنده علم الساعة وإليه ترجعون وهو الذي في السماء إله الله شيني ودى في السماء إله أسمى شيني أبن بوتا وفي الأرض إله أكسمى شيني أبن بوتا وأن دكي سمى الله سكي بوتا وأن دكي كسمى أبن بوتا شيني الله وهو الحكيم العليم الله شيني الحكيم مي هكمة العليم مي إلمي babu abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba Allah yace wa tabarakallazi lahu mulku samawati wal ardi alkhairan Allah sun yawaita albarkatun Allah sun yawaita allazi lahu mulku samawati wal ardi wadda mulkin samai da kasai duka na gare shi wa ma bainahuma mulkin abin da ke tsakanin samai da kasai duka na ga Allah shi kadansa wa indahu ilmu sa'a kuma a gare shi kadai ilimin tashin alkiyama yake yaushe za a yi tashin alkiyama Allah kaɗai ba mala'ikan da ya san yaushe za a yi tashin alkiyama babu annabin da ya san yaushe za a yi tashin alkiyama sai dai alamomi da aka bayar cewa idan an ga waɗannan alamomi to alkiyama ta zo dab da dab amma yaushe ne za a yi ta wannan Allah ya bar maka shi Allah ya samu wa indahu ilmu sa na ga Allah ilimin alkiyama wa ilaihi turja'un kuma ga Allah ake mai da bayi baki daya duk kasuwar da kaga ake ta a duniyar nan a a je Lagos a dawo a je India a dawo a je Dubai a dawo a je Kotonu a dawo a je Kano a dawo Allah ce duk za a gama sai kuma a koma wajen baki daya iman duk za a gama da jahili da malami da mai kuɗi da talaka da mai lafiya da marar lafiya wa ilaihi turja'un الله يسامح يسامح كما وزوا غريش تسي الله يجي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يلعبون فكيل ولا يملك الذين يدعون أي كيف كريو أن <laughs> ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا, إلا من شهد بالحق وهم يلعبون وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الله يتي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الله يتي ba su da mallaka ba su mallaka ba suwa Allah ce allazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran waɗansu koma bayan Allah to waɗanda ake kiran Allah ce ba su da mallakan ash-shafa'a to waɗansu suna bauta wa annabawa waɗansu suna bauta wa mala'iku waɗansu suna bauta wa mala'iku waɗansu suna bauta wa shehunnai waɗansu suna bauta wa gumaka kowa da abin da ya rike to babu wadda yake da damar ceto a gaba ga Allah sai da izinin jama'a mun fahimta a ranar alkiyama idan mutane suka shiga matsatsi da kunci ba akan je wajen annabawa ba kowa sai ce a ba nashi bane ba hurumin sa bane a je a samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma idan an same shi ina sai ya je ya nemo izini abun an shine ma'anar man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wa la tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina sai ga wanda Allah ya mishi izini Allah yace wala yamliku alladhina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah to abinda suke kiran Allah ya ce ba su da mallakar ash-shafa'a ceto balle su ce su illa man shahida bil haqqi sai dai wadda suka ba da shaida da gaskiya illa man shaida bil haqi sai dai wadda suka shaida da gaskiya illa man shaida bil haqi ash-shahadatu bil haqq shine la ilaha illa man shaida bil haqq wadda kawai zai mallaki ceto ya samu damar ceto a ranar alkiyama illa man shaida bil haqi sai wadda ya shaida da gaskiya yayi kalmar shahada wa hum ya'lamun kuma suna sane da abinda kalmar shahada ta kunsa Allah ce to waɗannan suna da kowace irin dama a ranar alkiyama kuma mun fahimta Allah zai ba su izini idan annabawa ne Allah zai ba su izini idan mala'iku ne Allah zai ba su izini idan manzanni domin mala'iku suna ceto a ranar alkiyama annabawa suna ceto a ranar alkiyama manzanni suna ceto a ranar alkiyama salihan bayi suna ceto a ranar alkiyama bayan duka Allah ya ba su izini su yi sai su yi to amma ai su kan kar shahidu bil haqiqo sun tabbatar da la ilaha illallah sun bauta ma Allah shi kadai ba su yi tarayya da shi ba sun kore ma Allah shirka sun kore ma Allah aibi sun kore ma Allah kowace irin na kasa Allah ya ce illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya wa hum ya'lamun kuma suna suna da sani game da abin da suka yi shaida a kansa sai Allah ya ce Allah فأنا يؤفكون ودينه يا رب إنما أولئك هم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله يجي ولئن سألتهم والله da zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaqulunna Allah za su ce maka Allah baraka tambaye su ka ce wa ya halicce ku su ce annabi Isa ba baraka tambaye su ka ce wa ya halicce ku su ce Uzairu ba baraka tambaye su ka ce wa ya halicce ku su ce mala'iku ba wala in sa'altahum Allah ya ce wallahi inda zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne ya halicce su fa anna fa anna yufakun Allah ya ake kautar da su daga bin Allah yaya ake musu ƙarya a fatar da su a zo da abin da Allah bai saukar da dalili akan shi ba kuma a kautar da su akan wannan tafarki wakilihi da kuma faɗinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakilihi da yake da ma'anansa wa waɗansu malamai suka ce an yi akafinsa ne akan wa indahu ilmu sa'ati ga Allah ilimin alkiyama yake wakilihi kuma Allah shi ke da ilimi game da faɗinsa hi ɗin nan ya udu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yana komawa ne zuwa ga manzon Allah to da faɗin manzon Allah ya rabbi yace ya ubangiji inna haula'i qaumin la yu'minun waɗannan mutane ne da ba su imani da Allah Allah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karar su a wajen Allah wakilihi da faɗinsa ya rabbi ya ubangiji inna haula'i qaumin la yu'minun waɗannan mutane ne da suka ƙi su yi imani da Allah Allah sai ya ce mishi fasta anhum ka kawo da kai ga barin su wanda ya ce ba zai bi ba fasta anhum ka kawo da kai ku ku ci gaba da yin abin da aka umurce ku wa kul salam ka ce musu a zauna lafiya jama'a mun fahimta ba salam naka musu sallama ba salam yadda annabi ibrahim ya ce babansa salamun alaika kamar Allah ya baka haƙuri wa kul salam Allah ce musu kace musu a zaune lakum dinukum abinda kuka ga shi za ku yi mu kuma da mu yi abinda Allah ya umurce mu fa sawfa alamun Allah ce da sannu da su sani da sannu da su gane kuskuren su da sannu abinda ka kira su a kansa suka ki zai bayyana gare su yanzu ya bayyana musu ko bai bayyana musu ya bayyana musu to Allah ya samu dace jama'a wannan shine karshen suratul zukhruf abinda muka karanta ciki daidai Allah ya bamu ladi wanda muka yi kure ni ban gane kuren ba kuma ba ku gane ba Allah ya ce Allah ya bamu ikon karanta daidai nan gaba inda mu karanta gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga suratul dukkan Allah ya datar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin